يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتك ألا ملوك كيما يكوى ما يكومي wanda ya nuna mana wannan rana ce yau lahadi muna hudu a su ce hudu ce uku ko haka dai an sami saɓani a lissafin Saudiyya yau su hudu ga wata ko lissafin munan kuma najeriya an ce uku ga wata to alawiyar halin dai yau muna hudu ga watan daya almuharram kenan hijira dubu ɗaya da hudu da talatin da tara hijiran manzo sallam daga makka zuwa madina ita ce sabuwar shekara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa aikin da muka yi a wacin shekara ya zama karɓaɓɓe kuma ya karfafe mu da lafiya da imani da ikon aikata abin da yake so ya da shi a wannan shekara da muka shigo wanda yau shine kuma ya daidai da yau muna ashirin da hudu ne ko muna ashirin da hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha bakwai mun yi dogon hutu tun na jin kafin ramadan ko aka zo aka yi ramadan tafsiri bayan nan kuma yanayi na damina ya shigo saboda haka dai ba a sami rabonmu da karatu tun talatin ga watan hudu wato kusan watan biyar kenan shida bakwai takwas a na tara san wata wajen hudu kenan ko biyar ma mun sami hutu to fatan mu wannan hutun ya zama an dawo da karsashi da himma domin mun taho karshe-karshen wannan littafi fata mu Allah ya sa mu ga an kammala shi a cikin wannan shekara kuma in ba kuma ta ba muna littafin nan mai suna littijahat muta'addida fi qadiyyat khuruj al-mahdi al-muntaba littafin ne tattaro bayanai akan wato magana al-mahdi da masu cewa babu shi da masu cewa an yi shi ya bayyana ya wuce da kuma ingantattun hadisai da suke nuna lallai almahadi na nan zai bayyana wannan hadisai mun zo bayanin littafin muhammad bello allah masa rahama irin hadisan da ya kawo don ya tabbatar mana da almahadi bayyanarsa tabbas ne da ingantattun hadisai wanda su muke bibiya ina jin za mu tashi hadisi na takwas kuma darasi na sattin ko to sai a duba shafi 337 ina jin nan za mu tashi a jerin gwanan hadisai da yake kawo mana hadisi na takwas wala abi dawu fi sunanihi an aliyin an aliyin radiyallahu anhu annahu nazar ila ibnihi hatan, wato an karbo daga ko an fitar daga sunan na abi da. shine sunan na abu dawud rahimahullah daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yarda annahu nazara ila ibnihi al ya kalli ɗansa alhasan Allah ya kara masa yarda fa kana sai yace inna ibni hadha sayyidun wannan dan nawa shugaba ne kama sammahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya kira shi shugaba وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم da sannu wani zai fita daga cikin tsakansa wani mutum zai fita daga cikin tsakansa kuma za a kira za a rika ambatansa da sunan annabin ku yana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yushbihuhu fil khalqi zai yi kuma kama da shi annabi sallallahu wajen halittarsa wala shibihuhu fil khulqi sai dai wai ba zai kama da shi kuma ta wajen ɗabi'u ba ala sai ce sun mazakara kisata yamla'ul arda adla sai ya kawo kisan nan ta cewa in ya bayyana ƙasa za ta cika da adalci wannan hadisi da wannan isnadin hadisi ne mai rauni kai ma da ji cewa ya yi kama da annabi wajen halitta amma wajen ɗabi'u bai kama da shi ba kaga wannan ka ce lallai akwai ayat tambaya a kan hadisin to dama wannan takariji ko kuma ta haƙiƙi da aka yi mashi wannan littafi na muhammad bello shine a bibiyar hadisan a ga menene matsalar da ke cikinsu waɗanne ne ingantattu waɗanne ne masu rauni waɗanne ne kilama ma shi wannan hadisin na shi abu dawu namba ta uku muka duba a can ƙasa ana yin lambobi shine takarijin hadisi to namba ta hudu aka ce a karajahu abu dawu abu dawu da ya ce da cikin sunan ɗinsa faƙala ya ce hudistu alharun min al an bani labarin wannan hadisi daga Harun bin al قال يتي حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن إسحاق قال قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن فقال فذكره وانا سند حديث كنان قال يتعلت عبيد دعاش وعادل السيد في تحقيقهما بسنن أبي داود أن يأذهم وأنهم wato da shi da ubaidin da ash da kuma adil sayyid fi taqiqi hima da sunan abi dawud wani taqiqi da aka yi na shi sunan abi dawuda an jingina dai wannan hadisin zuwa da shi sunan ne na abu dawuda mujalladi na uku shafi na 26 to sai ke cewa isnadu hadal asar munqadi'un isnadin wannan asar da muka ji yana da yankiya akwai sanadi wurin malaman hadisi a ce haddasa na fulan kabara na fulan kala fulan har a na zuwa ga manzo To wakan iya samun a ruwayar a ji in ɗaɗi a ji wani da ya kamata a faɗe shi ba a faɗe shi ba an yanke shi to wannan yana sababa ma hadisi matsala Ya yace abu ishaq subaii ra'a aliyan radiyallahu anhu ru'yatan shi abu ishaq as-subai'i ya ga alin na abi ɗalibin Allah ya ƙara masa yarda kallo ɗaya so ɗaya taɓa ganin shi walam tasbut lahu riwayatan an ba inda aka samu ya tabbata shi abu ishaq as-subai yayi ruwaya daga wurin alin na abi ɗalib ya dai gan shi amma bai rawaito hadisi daga gare shi ba wa qala doktor abdul alim fal hadisi bi hadha al-isnad da wannan sanadi da muka ji yanzu wannan hadisi da shi muhammad bello ya kawo mana ya jingina cikin sunan na abi dawuda in dai da wannan isnadin ne hadisi ne da'ifi amma qawluhu inna ne hadha sayyidun wa huwa marfu'un qad warada bi turqin ukhra amma lafazin nan da muka je cewa shi alim na bi talib ya kalli Alhassan ya ce masa wannan dan nawa wato shugaba ne kamar yadda manzo ya ce shugaba ne wannan ruwaya ita ta inganta ta wasu hanyoyin na daban an rafa'a ta zuwa ga manzo sallam kuma ta inganta kun riga kun san matsayin alhassan wanda shi ne ya shugabanci shekara nawa ko wata nawa wata shida wanda da shi ne aka cika shekarun khalifanci da annabi ya ba da labari khilafa za ta shekara talatin ya yi wata shida kuma annabi ya ce shugaba ne kuma da shi za a sami haɗin kan musulmi kuma haka aka yi ya sauka ban ma mu'awiya domin a sami zaman lafiya a daina zubar da jini an fahimta da kyau to daidai nan wurin ya inganta amma da wannan lafazi da muka je cewa wani zai fito daga ƙasan hasan kuma shi ne a zamaninsa ƙasa za ta cika da adalci ana nufin almahadi sannan kuma ya ce yana kama wajen halitta da manzo amma bai kama da shi wajen ɗabi'a ba wannan da ji ka san kai ma ta iya cewa wannan hadisin da matsala ta wajen mataninsa kenan kun gane da kyau to shi lokacin muhammad bello allah ya masa rahama da ya tashi ya wallafa littafinsa alƙaulul muktasar fi amrin imamin mahadin muntazar bai sharɗanta ma sai ingantaccen hadisi zai kawo ba kuma yanta da kyau malamai magabata suna da irin wannan za ka ga malami shi kawai dai ya tattaro hadisai akan wata matsala ko akan wani hukunci ba ruwansa hadisin ya inganta bai inganta ba shi dai malamai sun faɗi hadisin ya tattaro ya faɗi imam suyudi na da irin wannan hakanan nan irin su abu dawuda suna sa'i su su bin maja suna da wannan tsarin shi ma muhammad bello da ya zo wannan tsarin ya ɗauka ya wallafa littafin nan nasa alƙawlin muktasar fi amin imanin wa hadin muktasar akwai malaman da suke sa kansu sharaɗin ba za su kawo hadisi ba sai ingantacce kamar imam bukhari a cikin sahihin sa da shi da muslim an fahimta da kyau to haka nan malamai masu wallafa littafai su ma su kan sanya sharaɗi ba za su kafa hujja da hadisi ba shi wanda ya inganta wannan kowa yana yi ne iya kokarinsa dukkan su muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi dan baya in suka zo su kuma su kara nasu aikin shine sai su bincika su rairaye me inganta me bai inganta ba aikin albani kenan Allah ya masa rahama da magabata irin su hadisi na tara wanda shi Muhammad Bello ya kawo shine walahu aidan in aka ce walahu ka koma baya ka gane nufin wani abi dawo da har wa yau shi ne har yau da ya zo cikin sannan abi dawo da har wa yau an aliyin radiyallahu an hukala daga aliyun Allah daga shi aliyu Allah ya kara masa yarda kala ya ce halin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ya kurju rajulun min wara'i hadan nahar yuqalu lahu al-harith quratin ala muqaddimatihi rajulun yuqalu lahu mansur yuwadi'u aw yumakkinu li ali muhammadin kama makkanat quraish li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa wajabat ala kulli mu'minin nusratihi aw nusratuhu aw qala ijabatuhu wannan shine asar na tara da ya kawo a cikin littafin nan nasa yace an aliyin wato sanadi ya kawo haddasa fulan kaza kaza zuwa gawa alin na bi ɗani sai yake cewa ya ce na biyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faru rajulun min wara min wara hadha nahar wani mutum zai fito bayan wannan nahar bayan wannan ruwan bayan wannan koyin za a sami wani mutum zai fito yuqalu lahu al-harithu huratin ana kiran shi manomin manoma kuna ganewa alamun ƙaji matsihi rajulun tare da shi a gaban shi akwai wani mutum yi ƙaru lahu mansur ana kiransa mansur yi waɗi wa au yi makin la'ani muhammadin wato ana kiransa mansur shi zai ba da dama ko zai tabbatar da ali muhammadin kama makanar ƙwararsu lirasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar da ƙurashawa suka tabbatar da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan da can sun ja kuma da ba yadda da manzancinsa wajabar ala kulli mu'minin nusratahu in ya bayyana wannan mutum da zai zo to lalle ya wajaba ga kowane mumini ya taimake shi sannan au qala ijabatahu ko kuma ya wajaba ga kowane mumini ya amsa kiransa yayin da ya kira shi wannan asar shi ma yana da kyau mu bibiye shi mu ji ne ingancin sa kun fahimta saboda shine aikin ta hakikin shi dai mamman bello ya kawo hadisi a sa a lokacin ingantacce ne bai bincika wannan ba amma malamai da suka zo daga baya sun yi bincike akan wannan hadisi din nan ba ta shida kuka duba ƙarshen hadisin ginan ko yace san kasa in kuka duba sai aka ce wato ainihin akhrajahu abu dawud fa qala abu da da shi ya fitar da hadisi ya ce qala harun حدثنا عمرو بن ابي قيس عن مطرف بن قريب an ابي الحسن عن هلال بن عمرو قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره wannan shine sanadin hadisin mun san malamai wasu sun zo kawo hadisi sai su yanke sanadin kawai sai su kawo matanin muhammad bello allah ya masa rahama haka ya ci littafin sa baya kawo sanadin kawai zai faɗi wanda yake ya dawwana shi kamar abu dawo ko bukhari ko musulun da sauransu kun gani kawai sai ya faɗi kai tsaye sahabin da ya kawo hadisin kaga an yanke sanadi to shi ko duk hadisin duniya da aka jingina ma manzo yana da sanadi wannan sanadin ingantarsa yana tare da ingancin hadisi rashin ingancinsa yana sababa hadisi ya zama ya sami matsala wannan sanadi da muka ji kala harun kaga yanzu a guda wuri ko kaga shine ya ce yace na amr bin abi kaisin shi harun yake cewa malaminmu mu amr bin abi kaisin ya ba mu labari an mutare bin tsoraifin an abil hasan an hilal bin amurin kunga sanadi kenan qala sami'tu aliyan na aji aliyu kaga jinyina magana zuwa ga sahabi kuna fahimta to kana sai ce rijalul hadisi amru bin abi qais ya gane amru shine na farko kenan yace shine arrazi al'a wa wato al-azraq kufiyun mutumin kufa ne kasar iraki kenan nazala rai ya sauka garin nan da ake kira rai rai a yanzu wata wani gari ne yana kudancin iran a yanzu kaga kudancin ta iyakar cikin da iraki kenan ko to tana amma dai yana cikin kafar iran ita rai to ya zauna a wannan gari shi wannan mai suna amr bin qais din malamai suka ce saduqun lahu awha saduqun wato yana da daraja ta ake mai sadu. kun san malaman hadisi suna da wasu darajoji ko amma yana da matsala lahu awhamun yana da in ya ruwaya akwai wuraren da yake samun wahayi a jam'i ne na wahayi ka fahimci abu ba daidai ba to yana da wannan matsalolin arwayarsa wannan kana so ka daɗa jin bayani ka kuma cikin almizan mujalla wato almizan mujallabi na uku shafi na ɗari da tamanin da biyar wa huwa mina samina yana cikin tabaka ta samina wato ta takwas kenan abul hasan kofi majahul waye abul hasan inda aka ce an abul hasan Waye abin harsan shi ne ce shi ne alkubi shi ma mutumin iraki ne domin kufa tana cikin iraq majahulun mina sadisa yana cikin wanda suke da jahala in an ce marayu majahul wanda ba a san shi ba kenan in ana bincike wane ya karatu ruwa ne ya faɗe shi sai tona ba a san shi ba almajirai ma su karatu wurin wanda aka ba su san shi ba ya zama majahul kenan kuna ganewa to shi na cikin ɗabaƙa ta shida kaga an sami cikin ruwa mutane biyu masu ne masu matsala lam uraf illa bi hadhihi ruwaya ba a ma san shi da wata ruwaya ba in ba wannan ba shi ma ka koma cikin mizanul iktidar za ka ƙara samun bayanin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da sha biyar wa hilalun mun san hilal ko a cikin sanadin hilal bin amul kofi a yangar hilal wanda daga shi shine yace sami'tu aliyan wannan hilal din shi kuma yake shi ma majhulun ba san shi ba wurin malaman hadisi na ce majhul ba san shi ba kamar nan makaranta ce ana ɗaukar karatu dole duk ɗaliban malami ya zama an san su sun yi karatu wurin wani san sai a faɗi sunan wani duk abinci ka ɗaliban da suke halatta ba san shi ba har ya zama mai kinan majahul to shi majahuli ne shine hilal bin amr shi ma yana da wannan matsala ɗin mina salisa yana cikin tabaka ta tabaka ta uku kaga wancan yana cikin tabaka ta shida shi kuma wancan yana cikin tabaka ta nawa ta takwas tabakat ne na malaman hadisi masu ruwaya kaga shi yana kusa da sahabi shi yasa zama yana mai tabaka ta uku to shi yana cikin wannan tabaka ɗin qala al-mizzi imam al-mizzi fil aqrab cikin littafin nan nasu da yake jan wata adi da ya zo kan shi yake gairu mashaho wannan ba shahararre ba ne cikin malaman hadisi wa albani imam albani da ya zo binciken sanadin hadisin nan sai ce isnaduhu da'ifun sanadin wannan isna wato isnadin hadisin nan mai rauni ne kinan ba za a aiki da shi ba tunda yana da rauni ka koma cikin mishkatul masabi da ta haƙiƙihi wa ƙalar doktor abdullalim isnadu huza ifin li jahalata abdullhassan wa shafihi abdullhassan incan da muka ji da shi da malaminsa shi wa kenan hilal da hilal da abdullhassan dukkansu majahulai ne rukin da ko a cikin sanadin hadisi an sami masu ruwaya majahulai ba a san su ba to hadisinsu ya zama da ba za a iya kafa hujja da shi ba kun fahimta da kyau mun gama da wannan takarijin wannan hadisin kenan sai mu tafi hadisi na goma hadisi na goma da muhammad bello ya kawo Allah ya masa rahama ya ce wa an abdullahi bin amr bin al'ad radiyallahu anhuma ajjala husayn ibn ali radiyallahu anhuma qadarahu ya illa an ما كان يخرج إلا أن يغلبني ببني هاشم فتها وببني هاشم ختما وإذا رأيت a malik faƙari zahaba zama kun ji wannan asar ɗin shi kuma ya jingina shi zuwa ga abdullahi bin Amur, bin al'ad abdullahi bin Amur, bin al'ad babban sahabi ne shi ne mai su ake mai kalkunya da abu muhammad abdullahi bin amr bin al'ad radiyallahu anhuma al-qurashi bakwai ne al-sahmi al-zahidu al-abidu al-sahabiyu ibn sahabi sahabi ne mai gudun duniya mai yawan ibada amr bin al'ad wa zai iya tuna mana abdullahi bin amr kai wani abu nashi na ibada ko akwai tsarin zai iya tunawa a karatuttukan da muka yi inda ke nuna yawan ibada ta abdullahi bin yawwa wani azumi nan yawwa barakallahu fika in ba shi ne ba lokacin da ya kamata shi na jin karfi ya ce shi yana iya azumi kullum na biya ce a'a da ya kaji biya aka lissafo mai waɗannan azumi na fila ya ce shi yana da ƙarfi zai iya kula na bai ce to irin azumin annabi dawo kar ya wuce wannan yau a yi gobe a sha yau a yi gobe a sha to sai ba kan wannan shi haka zai kai yau a yi gobe a sha can da girma ya zo mai shekaru suka danne shi sai abin ya fara masa nauyi ya ce da ya sani da ya karɓi sauƙin da annabi ya masa to da ya girma sai na kwana sha biyar sai kuma ya huta kwana sha biyar abinda da ke nuna maka ƙarfin imani da ƙarfin ibada ƙarfin abdullahi bin amr bin al'ad wannan sahabi kamar yadda muka ji sahabi ne kuma ɗan sahabi aslama qabla abihi ya musulunta kafin babansa ya musulunta waye babansa am shi sunan shi abdullahi sunan babansa amr bin al'ad to tun kafin babansa ya musulunta ya musulunta wa kana kasirul ilmi mujtahidan fil ibada yana da yawan ilimi cikin sahabbai kuma yana da yawan wato yin ijtihadi da kokari wajen ibada talla anil qur'an malaman tarihi suka ce mai yawan karatun qur'ani ne wa kana aktharun nas akhdha hadisi yana daga cikin sahabbai masu wanda suka karɓi hadisai da yawa wurin manzo wal a rasulillah sallam yana cikin sabon da suka sami ilimi mai yawa a wurin manzo sallam wa qad samata fi sahih an abi hurairah radiyallahu anhu qala ya tabbata cikin bukhari daga abu hurairah Allah ya kara masa da yake ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله إلا من عبد الله بن عمرو بن kun sa abu huraira da wajen yawan wayar hadisi to shi yake cewa ba wani ɗaya da ya kasance yana da hadisai masu yawa daga manzo sallam kamar abdullahi bin amr bin al'ad wato yana nufin hashi kenan sai ke kana ya tubu wala aktubu bambanci na da shi shi in ya ji hadisi rubutawa yake ni ko in na ji haddacewa nake to ita ko hadda kana yi wata tana zubewa kana yi wata tana zubewa abinda ko ka rubuta yana nan ma ku ci ba karra ko ma ku ci ba karra yace shi yasa ya fi ne yawan hadisai daga manzo sallam shi in yi rubuta yake ni ko hadda cewa nake kuna fahimta da kyau wannan da wato Abdullahi bin Amr bin al-As da aka jingina masa wannan hadisin maka dan faɗi tarjamarsa ba to muna faɗin tarjama sahabbai ba don komai ba don ka san suwaye sahabbai kuma don ka ƙara san su ka ƙara sanin matsayinsu ka ƙara ƙoƙarin koyi da su ka daina wannan zamanin da aka zo wani lokaci wasu suna zagin su da rage masu kima da daraja kai ma wannan abin ya shiga cikin zuciyarka shi yasa muke dan ji mun tarar da sahabi to za mu yi tarjama sabar wani hali domin mu daɗa fa'idanta da abin da yake tattare da shi to ke bi misir sanata salatin wa fitti na wurin da gyara ba sarki na bane ya rasu a masa shekara ta wato sittin da uku da yin hijira kenan a ko kuma ce yana ɗan shekara sittin da uku hijira suna da shekara saba'in da uku suna ganewa kaga da haifar da aka yi shi na ɗan shewa wato tuke bi misal sanata salatin wa sittin a shekara afuwan yana kan shekara takin da uku a shekarar hijira suna da shekara saba'in da uku ai an gane shi yasa nan gyara ne ba saba'ina ba ne salatin wasu tina kuskure ne na rubutu sai ka gyara wa amruhu isnatain wa saba'ina sana yana kan shekara saba'in da biyu lokacin da Allah ya masa rasuwa wa hajara ba'da sanatin saba'in ya yi hijira ne bayan shekara bakwai da yin hijira shi ma yi hijira ya je haɗu da manzo sallah to mu koma kan hadisi wanda aka jingina nama. waye ne abdullahi bin amr bin al'ad yanzu dai shi mun ji tarjama sako ya ce shi ne yake cewa ajjala husainu bin aliyin radiyallahu anhuma qadarahu a husain ɗan alim na abi ɗalib Allah ya ƙara masa yarda ya gaugauta ajalinsa ya gaggauta lokacin ajalinsa lau adaraktuhu da na riske shi da na same shi ma na ya farjo da bambar ya fita ba illa an ya galaba ni sai dai in ta karfi na bi bani hashim futiha da bani hashim aka buɗe wannan wato shugabanci domin annabi ne ya fara zama sannan abubakar umar osman ali sannan aka gangaro ɗansa alhassan kuna ganewa sai ce kuma wa bibani hashim kutima da su za a cika wannan salafa ɗin shine daga hassan wa iza ra'aita hashimi wato malik idan dillar da aka ga wani daga cikin hashimawa ya zama wato sarki lokacin kalifanci ya kare sai kuma ƙari na sarauta faƙaɗe zahabar zamanu to a sani zamani ya riga ya tafi kuma ci magana? to wannan magana in muka duba an dai gane ma'anarta kun san al-hussein lokacin da ya zama mutanen iraki suka yaudare shi suka yi ta kiransa lallai lallai ya tafi za su yi masa cakwa kuma za su taimake shi kuna ganewa wanda lokacin mutanen madina da na makka sun mashi nasiha iya iya wasu kar ya bai fita mayaudara ne su suka yaudari babansa kun gane shi ma yaudara ce karya ce ba za su taimaka mashi ba magana ce mai tsau ba ita za mu yi ba ana so a gaya mana da kissa ta shi al-hussein lokacin da ya fita daga garin makka ya bar madina ya tafi iraq idan sun gayyace shi cewa za su taimaka masa kuma ya je suka yaudare suka kashe shi to shine amr bin abdullahi bin amr bin al-as ke cewa ajjala husainu bin ali radiyallahu anhu ma qadara husain dan ali bin abi talib ya gaggauta ajalinsa wato abinda Allah ya kaddara masa na rasuwa kamar shi ne gaggauta shi wanda kuma wannan magana ce ya faɗi ko inda ma ta inganta ai mutum bai gaggauta ajalinsa ko sai dai ka ce sababin da za a bi ajalin ya auku idan mutum ya bi sai a ga kamar ya gaggauta shi Tun da yana zaune lafiya ya tafi wurin da za a kashe shi kaga kamar ya sai a ce kamar ya gaggauta amma kai ne ajalinka kila gobe ne a accident ne hanyar kaduna sai ka matsa lallai gobe nan sai ka tafi ana ka bari kar ka je bari sai jibi kana yau yau fa tafiyar nan zan tafi fajalin kake ta kokari ka tara dama Allah riga rubuta shi haka Husaini yayi ka je ka karanta littafin Dr. Mansur wanda ya cikakken bayani akan wannan cewa kaddara ta riga fata ya littafi da Hausa don ya fito da waɗannan matsalolin to sai yake cewa law ni da na riski Hussein lokacin da aka kira shi a duk sahabbai kai ya je ya ki ji ya ce ni da na riske shi mata na ya kharju ni ba zan bar shi fita ba illa an ya galaba ni sai dai ya fi karfi na ni sai na hana shi zuwa abdullahi bin amr bin al'ad saboda haka ya ce ai abin da yake bi bani hashin futiha da su bari hashin aka buɗe wannan lokaci na manzancin manzo da khalifofi da za a yi shekara talatin gaba ɗaya da su aka buɗe wa bari hashim kutima kuma da su za a cika shi ne hasan wannan shekara wata shi da dai kuna ganewa da cewa iza ra'aita al ne malik da rada aka ga cikin su wani ya zama ba saraki to lallai a sani faqad zahaba zaman lokaci ya riga ya ci to mu koma can ƙasa mu ga takharijin hadisin ko kafin takharijin wannan hadisi akwai abin da na rubuta wanda babu shi a nan ƙarin bincike domin a ƙasa abin da nake cewa a farajahu ibn abi haifama fi tarihi an ga wani ibn abi haifama ya fito da cikin tarihinsa walam akib ala isnadi hadal afar a lokacin da ne wannan hakiki iya bincike na ban sami isnadin wannan afar ɗin ba ai na bayan da mun faɗi isnadi ko haddasa fulan kala Fulani kala ha a jangana zuwa gawa to ka gana mu ma da mun sami isnadin sai mu nemo mu jingina zuwa ga abdullahi bin amr bin al to iya bincike na sannan ban samu ba haitu lam a'lam u'tir ala kitabi abi khaisamatul musamma at-tarikh domin wannan littafi at-tarikh na shi abi khaisama ban iya samun sa ba iya binciken da nayi a lokacin da ne rubutun nan galibi a madina na yi shi a lokacin babban laburare ta masallacin manzo babu shi babban laburare ta jami'atun islamiyya babu littafin kwanbanta da kyau a iya bincike na a lokacin na duba ban samu ba da abin khaifa ma ku juya baya Shi ne ahmad bin Zuhairi, bin harbin bin shaddad wanda ya fitar da wannan hadisi cikin tarihinsa sunansa kenan ahmad bin zuhair bin harbin bin shaddad sahibu tarih ma'abucin rubutu ne na tarihi kala dara kwatsi ne imamu dara kwatsi ne ce fikatun ma'amunan. amintacce ne shi wa ahmad bin zuhairin kuma fika ne wurin malaman hadisi wa kala al-khatib imamu al-khatib ya ce kana fikatun alimin mutkinan hafiza ya kasance amintacce ne malami ne kuma mutsin wanda ke itikanin wato karatunsa ne kuma hafizan yana cikin wannan daraja ta malaman hadisi hafizi ne mata sanata a tisa wa sab'in ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara da hijiran manzo sallam ka koma cikin sirar alamin nubala mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari hudu da tasa'in da biyu za ka ga ƙarin bayani a can mu koma baya abin da na rubuta wanda na ɗan ƙara gani kwanan nan da na koma ko zan ga islamin ban samu ba nake cewa ra'aituhu inda ibn baz rahimahullah ibn Bas babban malami ne a saudiya wanda ya rasu shekarun baya wanda ya yi wannan zamanin kun fahimta da kyau to shi a wurinsa yake wato yake cewa bi hadha lafzi da wannan lafazin na ga hadisin a cikin rubuce-rubucen da ya ya ce wa kala abdullahi bin amr bin al'ad ajjala al-husain qadarahu wallahi wallahi sai da rantse a wannan isnad a sanadin nashi ko wannan lafazin da adaraktuhu ma taraktuhu ya kharuju illa ya Ya yace wallahi ni da na riske shi Ko da ban bashi shi ya fita ba sai dai in ya fi karfi na yace cewa rawahu yahya bin ma'in bi sanadin sahih shi da ya kawo shi bin ba da yace wato shi yahya bin ma'in shi ya rawaito hadisin da sanadi ingantacce haka na gan shi wannan har yau bai nuna an faɗi sanadin hadisi yanzu sanadin hadisi shine ce kala fulan akhbarana fulan na fulan kala fulan har a jingina zuwa ga sahabi kun gane da kyau to har yau babu in muka juya baya ساكت أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه ابن أبي خيثمة يشيب في A min حديث علي الثابت daga dai hadisin ali wanda ya gabata wato wanda aka ce wato yuktamu dinu bina kama futiha bina za a cika addini da mu kamar yadda aka buɗe shi da mu wajen khilafa kenan shugabanci na khalifanci da su ahalul bait za a cika shi kenan da su aka bude kuma da su za a cika shi to shi ma mu duba can ƙasa nan ba ta biyu a yanzu ɗaliban ilimi masu bin littafi yake tare ku eh, ibnu abi khaifa ma hukika ba'duhu fil jami'atul islamiyya bil madinatin nabawiyya shi wannan littafi mai suna tare na ibnu abi khaifa ma an yi ta haƙiƙin sa ma'ana ɗaliban ilimi sun fito da shi sun samu wani rabin shi ba duka ba rabi aka samu an yi ta hakikin safiri ko fira sa'ilin ilmiya a cikin littattafai na ɗalibai da ake ba ko su daftarin a kai ko masters ko sauransu to an sa su sun je su yi bincike a kai wa hunaka jizo minhu mamfudin har wa yau sadda ne rubutun nan akwai rabin sai na nan mahaɗo rubutu mahaɗoɗi shi ne rubutu ne namu na da na hannu mai littafi tun san da ya rubutunsa da hannu yana nan wato rabin sa ba a haka tashi ba lan yi haka badu a fa'ili bi zalika doktor muhammadu sani bin umar hafizahullahu ta'ala babban malaminmu mu malamin hadisi mai mahadisi hidima shine a doktor muhammad sani kuma shine ya kare ni da wannan bayanin cewa shi wannan littafi tare an sami rajin sa an haka kashi ragi har a da muka yi rutun nan ba haka kashi ba mu san yanzu ba tunda kullum bincike ake ta kara yi Allah ya kara da ɗalibai masu himma da malamai wajen ƙoƙarin bincike da zakulo da tattafai na magabata da fito da su a fili don a karanta kun gane da kyau to me natijar wannan abinda muke so hadisin nan tunda ba mu sami takarijinsa ba wanda aka jingina ma abdullahi bin amr bin al'ad ba mu da ta cewa a kan shi wanda shi muhammad bello ya kawo jingina ma abdullahi bin amr bin al'ad ya inganta bai inganta ba ban sani ba na ji ba ku gane ba yawwa saboda haka da ɗaliban ilimi sai a zabara wajen bincike ko kila a gano wannan hadisin ingancinsa ko rashin ingancinsa sauran hadisai wanda duk aka tabbatar da bincikensu za a faɗi ya inganta ko bai inganta ba amma wannan hadisi dai ba mu sami in wato tabbacin ingancinsa ba tunda ba mu sami sanadinsa ba balle mu ji malamai suka ce akan shi an gane da kyau to sai mu tafi hadisi na sha ɗaya hadisi na sha ɗaya an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ويملك ويملك سبع سنين أخرجه أبو داود hadisin mu na sha ɗaya hadisin abi sa'idin al-khudri ne babban sahabi shi ma ya san shi mu duba namba ta hudu don tarihin tarihinsa a takaice huwa sa'adun bin malikin bin sinan al-kudari as-sahabi an ko sahabi ibn sahabi radiyallahu anhuma shi wanda ya shahara da alkunyarsa abu sa'idun al-kudari da za a tambaye ka sunansa yan yawanci da haka muka san shi abu sa'id al-kudari to ya sunansa malaman ta ce sunansa sa'ad bin malik Eh, sa'adu bin malikin bin sinanin al sahabiyin bin sahabi sahabi ne shi ma ɗan sahabi kinan da shi sa'ad da malik dukkan su wane ne ne na manzo sallam wata daraja ce da sahabai wasu ke samu a wajen tarjama su a ce sahabi ɗan sahabi ai da daɗi go a ce kai ka ga manzo baban ya ga manzo ai da daɗi wannan Shi ne Allah ya kara musu yarda da abubu fi wanda ake uhudin babansa shi ne malik kenan gumurzin nan da aka yi a uhudu ke uhudu a nan babansa ya shahada ila lam yakun wato uhudun a wato ahadun min ahadathis sahaba afqahu min abi sa'id malaman tarihi suka ce ba a sami cikin yara matasa na sahabbai wanda yake afqahu min abi sa'idin ba wanda fi abu sa'idin da kudiri sanin fikihu shi ko bayo da Allah ya masa kenan cikin sahabbai sanin fiqh wasan shi shine sanin hukunce hukunce da za zaƙulo hukunce hukunce ƙarƙashin nassoshi nasi na aya nasi na hadisi ka iya fahimto hukunci wannan ina cikin fikihu to abu sa'idin kudiri Allah ya bashi wannan wanda ke da suna fa’ad bin Malik kun gane da kyau tuke bin Madina mai Juma'a ya rasu a garin Madina ranar Juma'a arba wa kila saba'in wa dufina bil wato ainihin ya lokacin shekara da hudu ko kuma shekara saba'in, sabanin malaman tarihi an binne shi a makabar sannan sanan na ta Madina wata ke kiranta al Abu Sa'id kenan mai suna ta ibn malik kun fahimta da kyau to zuwa gare shi aka jingina wannan hadisi Allah ya kara masa yarda ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo sallam ya ce almahadi minni almahadi wanda zai bayyana ƙarshen zamani minni daga gare ni ce ma'ana daga jini na zai bayyana ajalal jabha yana da kyakkyawan goshi eh adanal am yana da dogon hanci yamla'ul arda isman wa adla in ya bayyana ƙasa za ta cika da adalci za ta cika da abubuwa na daidai kama muli'at zulman wa jaura kamar yadda ko ka ce mala'at ta cika da zalunci da ainihin danniya ko kuma kamar yadda muli'at aka cika ta da zalunci da danniya kafin shi bayyana almahadi kenan sannan wa yamliku sab'a sinin zai yi mulki shi almahadin ya bayyana tsawon shekara bakwai a karajahu abu dawud abu dawud ne ya fitar da wannan hadisi wanga muhammad bello allah ya masa rahama shi ya yanke sanadi ko ya tafi kai tsaye zuwa ga sahabi kamar yadda imamun nau yake cikin riyadu salihina shi da ya sani nan ka karanta ai yana yanke sanaki kai sai zai gaya masa sahabi da ya ruwaya shi kenan kuma ya jingina shi zuwa ga malaman hadisi da suka a cikin hadisan ko su to nan haka yi mun je wannan hadisan to yana da kyau shi ma mu dan leka isnadin sa dan mu ji matsayin hadisan ko nan ba ta uku a yanga wurin akhrajahu abu dawud fi sunani sunan wa abu da ya fi da wannan hadisi cikin sunan ɗinsa mujalladi na hudu shafi na ɗari da shida wal hakim fil wa kharajahu nu'aym bin hammad aidan min turqin ukhra bi sanadihi an abi al wannan malaman hadisi sun fitar da shi ta hanyoyi daban-daban kuma da tsare shi sanadin wannan sahabi mai suna abu sa'id al-khudri انظر الاحاديث الوارده في المهدي وقال الحاكم ارتب اخراج هذا الحديث هذا حديث صحيح ala sharti musulmin walam yufarja imam al-hakim ne kawo cikin musadarar nashi da ya gama kawo shi karshe sai ya ce wannan hadisin wato hadisi ne ingantacce a bisa sharɗin ruwaya ta musulun duk da shi musulun ɗin da wato bukari yake nufi ba cikin da shi ba amma sharɗin ruwaya su biya hau kai na ingancin hadisi wa allaka alaihi zahabi wa qala imran da'ifun shi imam zahabi da ya zo yana jin sanadin wani da wani da wani sai ke cewa akwai wani rawi imran da'ifi ne wa lam yakhruj lahu muslim muslim bai fitar da hadisi da gare shi ba wato cikin malaman da aka jingina mu muslim kenan sai suka rince su gane ah, Musulun bai fitar da hadisi daga shi wannan amur ba وقال ابن القيم رحمه الله رواه أبو داود بإسناد جيد ابن القيم يزو تخريج الحديث يتي أي أبو داود يتي به بإسناد كتشاوى تدوب تكما ناد منيف فشافي نتالي شدة أربعين دخلو وذكره السيوطي في الجامع الصغير إمام السيوطي يزو تكما حديث آه، لتاجن صار جامع الصغير شما يا أمتوانا حديث ورمز له بالصحة shi yace ai hadisi ne ingantacce ka duba namba ta 187 wa qala al-albani imamu nan albani Allah ya masa rahama shi da ya zo takarijin sa sai ce isnaduhu hasanun sanadin wannan hadisi isnadin sa kyakkyawa ne sahihul jami'i ka duba cikin sahihul jami'i wato as-sahih mujalladi na shida shafi na na biyu za ka yi ƙarin bayani da lambar hadisi na 6612 mala albani ya yi hidima ma hadisin ƙarshe da isnadin hadisi nan ingantacce ne mamayanta da kyau ya eh, shi a doktor abdulalin da ya zo ce alhadisa hasanun da shawahidihi a sai ka koma shi ma littafin kuma suna hadisul warida fil mahadi fi mizan jahd wa mujalladi na ɗaya, shafi na ɗari da saba'in 175 to wannan duk bayanan me yasa ake cin shi uwa saboda masu cewa babu almahadi kwata-kwata babu shi hadisan duk da suka zo suna cikin magana ta almahadi dukkan su rubabbu ne ba su inganta ba shi yasa ka ce ta ba ne mun ba ya mana wannan dogon bayanin ba a'a wannan bayani yana da kyau saboda ka sani yanzu wannan hadisi tun da ya inganta mu koma mu daɗa jin ma'anarsa ko manzo sallam yake cewa almahadi minni almahadi daga gare ni mana daga jini nan wannan mun yi karatu na abubuwa a baya kinan yau da wani zai zo kamar da muka bani almahadi na sudan da na ina ne na ina ne bi in ka bi silsilar su da sanadinsu ba daga jinin annabi ba kun gane kamar wannan na nijar kwanansa ne bayyana shi ma an kaga silsilar shi ba jinin manzo ba ne to ta za ka ce shi ne ya ce ma shi ne gausu ma shi ne waye annabi bai taɓa faɗin wani zai zama gausu ba cikin abin ɗinsa kun gane da kyau to sannan kuma da wanda suka ce almahari su kuma suka kawo su hadisa da basu inganta ba to shi sa ake wannan hidima sannan annabi ya ce ajalar jabha yana da kyakkyawan goshi Shi ne ajila kenan wato ainihin da ana kifanta mana kamanninsa kenan ma na ne mina su da ainihi wallazi in Ina shara an jabhatihi ana nufin goshinsa nan inda gashi ke fitowa ya taho har nan goshi ko haka yake duk da wannan ta gashi goshinsa ba irin ta ce mai saiko bane ka san saiko ko sako ake cewa ba alama ce ta kyakkyawa halitta ba shi gashi ana so ya taho ya zo hako shi nan ma duka a gan shi to shi almahadi na da wannan siffa kamar yadda aka ji a wannan hadisin sannan aqalal am mai kyakkyawan hanci ne wato alqana fil anfi shine duluhu wa arna arnabatihi ma hadabin fi hanci ya tsawo ya zama dogo wannan karan hanci ba irin namu ba na yan amurka a irin na larabawa kuma wanda yake jinin manzo sallam haka zai bayyana hajji wannan dai ana gaya maka sifofinsa ne saboda wani ya bayyana afirka ya ma shi ma sai ma da kazo ne sai ke sai ka auna hanci irin nawa da fuska irin tawa sannan ka zo ka ce shi din nan wai jinin annabi daga mutum wani iri nan da shi amma sai a ce wai shi ma shi ma ai sharifi ne in ka bi sassalai shi ma ya haɗu da annabi kuna fahimta da kyau da irin wannan karatu ana yin shi ne dan me idan wani dan damfara ya zo zai damfara al'umma da ya fara za ki a mu abin da makaranta a hadisi ga sifar shi yallahu al qistan wa adala in ya bayyana ƙasa za ta cika da adalci da zaman lafiya da mutunci kama muli a zulman wazaura kamar da da aka cika ta da zalunci da babakere idan ya bayyana duk waɗannan abuwa za su kawo sannan wa yamliku sab'a ne zai yi mulki tsawon shekara bakwai wasu sifofin hadin mun faɗe sa baya ko wannan hadisi ya inganta sanadinsa saboda haka sai mu kiyaye shi saboda in mun ji wasu hadisai ba su inganta ba to mun sami kuma wanda ya inganta sai mu yi da wannan ingancin nasa ina ga ma iya ƙara ko hadisi da ko hadisi na sha biyu wanda shi muhammad bello allah ya masa rahama ya kawo cikin wancan littafi nashi alƙaulul muktasar fi amr imam mahdi muntazar da ya rubuta dan yi mana bayanin al a zamaninsa sa ya fitar da al'ummarsa daga rudu na cewa wani ne al wani al ko babu shi ya tattara mana wannan hadisai hadisi na biyu da ya kawo ce wa fi lafzin lahu a wani lafazin nasa shi wa kenan wa muke magana a'a lafazi na abu dawud da kenan ko eh lafazi lahu Abu abi da ba hadisi abi dawud ba ne ko ko kuma a lafazin na shi abu sa'id al yace inda ahmad a wurin imamu ahmad kaga kenan lafazi na shi abu sa'id al tun tunda mun ji wancan nashi ne to akwai wani lafazin da ya zo a wurin imamu ahmad la taqumu as-sa'atu hatta tamla'u al-ardu zulman wa udwanan ثم يخرج من إسرتي أو من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا wannan shi kuma hadisi ne na abu tsirin kudiri amma a wurin imamu ahmad wanda muka ji da zuwa wurin wa abu dawuda wurin imamu ahmad nan ya jingina shi ya ce la ta sa'atu manzo sallallahu ya ce sa'a ba za ta tsaya ba tashin kiyama ba za ta faru ba hatta tamla hatta tamla al-ardu zulman wa udwana har sai kasa ta cika da zalunci da danniya da babakire wato a cikin ta Allah tsare mu yakhruju min itrati sannan daga cikin tsatsona sai wani ya fito aumin ahli baiti ko kuma daga cikin ahalin gidana man yamla'uha tsassan wa udwana wa adlan wanda zai cika ta da adalci da aminci da zaman lafiya muna ganewa wannan kenan kama muli azulman wa jawra kamar yadda da can cika da zalunci da balbakere to shi kuma ya sanadin wannan hadisin yake tunda kowane hadisi yana da kyau mu ji ya inganta ko bai inganta ban ya inganta mai aiki da zai ke cikinsa in bai inganta ba mu jingine shi an gane a ko matsala ko hadisi ɗaya ne ta ya inganta a kanta shi kina ishe mu mai aiki da shi kun gane in ko ba hadisi ko ɗaya ko nawa aka kawo ba ruwanmu ba za mu aiki da wannan ba to yanzu me malamai suka ce sai ka tafi nan ba ta hudu ai an ga nan ba yace a farajahul imam ahmad fi musnadihi imam Ahmad ya tsiri cikin musnadinsa mujalladi na uku shafi na 36 wa abu ya alafi fi musnadihi aidan bi sanadihi an abi sa'id al-khudri haka nan abu ya ala shi ma ya fitar da hadisi na a cikin musnadinsa abu ya ala yana da musnad kamar da imam Ahmad yake da musnad kun san tsarin musnad ai ko tsarin musnad shine malamai masu tattara hadisai su ce musnad na abu hurairah musnad na umar ibn khattab musnad na ali ibn abi talib da hadisan ali ibn abi za su kawo su da sanadin suri guda sannan sai a koma kan na wannan sahabi kan na wannan sahabi shine musnad imam ahmad musnad nawa abu ala sabanin sahih irin na bukhari kaga shi kitabi yake yayi ba jikon haka nan musannafat irin na abdurrazzaq da nan wannan duk malaman hadisi yan uwa sun yi ma addini hidima sannan mutane a yau ba su sani ba ana magana su sai ka rika ganin su su kamar ba kowa bane bayan hidima da suke ma addini suka tace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ingantattu ra'ifai rufaku duk suka tantance saboda ba a jingina ma magana a jingina ta ga annabi cikin wasa kun gane da kyau to shi wannan shi ma imamu wato abu ya ala yana da musnad aidan bi sanadihi an abi sa'id al-khudri عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا تقوم الساعة حتى تمتلئ حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا kun je da ya zo a wurin shi abu ya ala cewa sa'a ba za ta tsaya ba har sai ƙasa ta cika da zalunci da danniya sun ma ya kurjo rajulun min ahli baiti sannan wani mutum ya fito cikin ahalin gidana Hau qala min itraki ko cikin tsatsona fa yamla'uha qistan wa adwa wa adlan sannan wato Allah ya cika kasar a zamanin sa da adalci da daidai kama muli zulman wa udwana kamar da ta cika da zalunci da danniya wa karajahu juya wa karajahu aidan fi sahihihi fi bayani da an da ƙurujen mahadi inama ya kunu ba da zuhurin zulmi wancan har wa yau ibn hibban har yanzu mun sami abu ya ala imamu ahmad ibn hibban duk sun fitar da wannan hadisan kun ya sami ta goma shi wurin malaman ko ya ambace shi ibn hibban cikin sahihinsa ibn hibban sahih gare kamar yadda imam bukhari yake da sahih kuna ganewa wannan duk ɗaliban ilimi ke dan faɗa ma dan su rika ganewa a ce musnad nawaye musannaf nawaye ne sannan kuma sahihi nawaye ibn hibban yana da sahihi ya faɗi inda yake bayanin cewa almahadi innama yakunu ba'da da zulmi wa jaw al-mahdi fa zai bayyana zai bayyana ne bayan zalunci da babakere sun riga sun bayyana fi duniya a wannan duniya tamu wa galaba kuma al haqqi wal jin kuma wannan zaluncin da ba masu kiran sanin jayi gaskiya da abubuwa da suke na daidai da wato abin da suka bisa daidai a nan wurin ne babu shi ya fitar da hadisan a yake cewa musnadu abi ya'la ba za ka shi yadda ya tsara nan ba ta sattin da ɗaya ba wa kharaja hul hakim fil mustadrak kaga mutum hudu kenan ko mun sami hakim mun sami abu ya'ala mun sami wa ibn hibban sannan mun sami wa imamu ahmad barakallahu fikum to shi ma da cikin mustadrak nashi mujallaji na hudu shafi na 557 wa qala yace hadha hadithun sahihun ala shart shaykhaini wannan hadisi ne ingantacce a bisa sharaɗin bukhari da muslim na ruwaya walam yukharijahu kadai dai ba su fitar da shi bane amma ya hau kan sharaɗin su na ruwaya kun gane sharaɗi na inganci na ruwaya su wa faqahu zahabi imamu zahabi ya wafa kashi ma wajen inganta wannan hadisi kala doktor abdulalai ba da an na kasa rijalin isnadi babban malamin nan doktor abdulhalim da ya zo ya mu na wannan isnadin hadisi ɗin ya bibiye shi ya tattaro maganar malamai a kansa sai ce haka za ta bayyana an rijalin hadis kullum su kaci mai rijali haka dai bayani ya bayyana cewa rijal da wanda suka zo cikin sanadin hadisin nan dukkan su amintattu ne kuma suna daga cikin mazajen da bukhari da musulun suke ruwa a wasu kun gani za a ce suna cikin rijalin sahihai ne walam yi ku. wato duk rijalin da ke ciki bukhari yana ruwa a wasu musulun ma yana yi amma wannan hadisin ne dai su ba su fitar da shi ba ta can wani dalili ne daban a bisa wani sharaɗin su amma su ɗin in aka ce bukari na ruwa wani wannan malamin musulun ma haka to suna da wata daraja ta musamman wani malamin shine za a ce rijiyar sahihai ne kun gane da kyau ko sun fitar da hadisin sai ya ƙara samun daraja a ba su fitar ba dai kawai walan da kharijan ba fitar da hadisin sa bakin kun gane da kyau yace ka duba al ahadithul warida fil mahdi fi mizan jayb wa ta'dil mujallidi na ɗaya. shafi na ɗari uku da sha hudu to har mu gama da ya tafi ba bako ha ai ne karshe to ina ganin za mu tsaya sai mu bar hadisi na sha uku sai darasin mu na gaba sai mu tsora kai abinda muke karatu ne na ilimi so muke yan uwa a rika fahimta babban abinda muke so a fahimta hadisan nan din Muhammad Bello Allah ya masa rahama ɗaga Shehu Usman bin Fodi shi ya tattara a littafinsa da ya kira alƙaunul muktasar takaitaccen zance fi amrul imamul mahadin muntabar dangane da al'amarin almadu wanda ake sauraron zuwansa ya tattara hadisai don yi jama'ar zamaninsa bayanin waye almahadi mu kuma muka ɗau littafin muke ƙara samo ilimi da ƙarin bayanin malamai a kai don mu ma al'ummar mu yau ta san waye almahadi kada a je a bar masu wasu na nan suna cewa almahadin su nan zai bayyana yan shi'a suna cewa almahadin su imamin su sha biyu yana nan zai bayyana duniya ba za ta ma zauna lafiya sai ya bayyana ba to ba wannan bane kun fahimta da kyau sannan da wannan suke rushewa kwata-kwata a daina ma magana ba wani almahadi kowane malami na zamanin da ya tashi ya hidima shine almahadi wannan ma magana ba daidai ba ce kun fahimta wasu ka ce kai almadin an yi shi shine wane gari kaza ne wane gari kaza ita ma muka ce ba ita ce daidai ba shi yasa muka kira littafin al-ittijahatul muta'addida fi qadiyati khuruj al-mahdi al-muntazar Allah ya sa mu dace Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata wannan malamai magabata na mu Allah ya saka masu alkhairi na da yake ba kwace-kwace wani ba lalai a sami can baya ba akwai abubuwa na farin ciki da bishara da ke a kamacin ma yan uwa cewa mun ga an sa janareta a yau a masallaci to muna fata ana ya sa zama alkhairi da wannan karatu cika da dukkan ibadun da ake ana masallaci kuma mu a addu'a ala ya ba ikon shi domin waɗannan abubuwa su mantenin su shi ne idan yau ka sa janareta a gidanka ko kuma ka ja wuta a gidanka to tabbatar da wuta shi ma da zaman kanshi kula a cikin za mu fahimta yadda gaban ilimi su ga yadda rayuwar nan take kullum mu ne za mu rika kokarin mu taimaka mu da kanmu musamman haka ta ilimi ba za a yi karatu nan ba sai da haske ba za a yi sai da sauci don nan yake ji ana so a ɗauka don wanda ban zo ba yake wata ƙasar shi ma ya gani a hauka duk na abuwa in ka zarkata to suna buƙatar hidima ta kuɗi ba kullum mu gyara wato niyyar mu da himmar mu abin da Allah ke ba mu ciki mu rika raga muna ba kawai duk abin da ka bayan don ka da ka saba kanka abin da kuma ka je gida aka ci da iyali an ci shi kenan ka sami ladan ciyarwa balle abin da ka tara da ɗan asu gada sabon masa shi kenan da haka mu ta kokari muna kula da harka ta karatukan mu ta hanyar duk abin da zai zama karatun ya ɗaukaka ya zama in ba da wani uzuri ba ba za mu fashi kamar da muka rana ke wa da daɗi a tabbata duk wanda ya zo bai ji daɗi ba mun yi sansa cikin duhu karatu bai yiwu ba ko wannan ya zama nan gaba zai zama tarihi a matsalacin ya zama karatu za a yi sai dai wani kuzin ya hana haka nan tsarin ranar juma'a za a yi haka nan hamsu salama duka ya zama za a yi su tare da haske da sauti allah ya sa samu waɗanda ke hidima a haka allah ya sa masa sannan kuma allah ya ba mu irin waɗannan kayan da ke sawa wanda ke bukatar hidima ta musamman a sai yan uwa masu bukatar addu'a saboda larura ta rashin lafiya suna nan da yawa wani zazzabi Allah ya saukar ya zama kamar annoba sai ka ga da wahala gidan da a ce ba a yi ba kuma ba wa addu'a zuci Allah ya sa ya zama kafara wanda duk aka jarabta da wannan larura Allah ya sa ya zama kafara Allah kuma ya yi Allah ya yi mana ya yi mana al'umma ta masu yanayi na damuwa rayuwar hukunci muna zuwa Allah ya yi masu yanayi na damuwa da muke cikin fata a bisa shuka da sa ya zama albarka a gare da sa ma harshe da sanya masa albarka da tsare mu da iska da wasu annoba da ke ɓata abinci duka Allah ya tsare sannan kuma Allah ya sa albarka cikin abincin subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk